sai mu dawo siyasar jihar Kano duk wanda ya bibi maganganu na kama daga hudubar ranar juma'a da ana gobe za a yi zaɓe da kuma laccar da muka yi tsakanin magriba da isha a daurawa maiduguri road ranar juma'ar ana gobe za a yi zaɓe duk kowa ya ji mun yi jan kunne akan maha'intan 'yan siyasa na kowace jam'iyya maha'inta ta fuskar bukatar su ce kadai a gabansu in za a kashe mabiyan su duka akan bukatar su sun yarda abin da zai ba ku mamaki a garin Kano a garin Kano musulmi dan musulmi ya ga dan uwansa yana ci da wuta wai saboda dan wata jam'iyya ce ko ya zama shi ya kunna wutar ko ya zama yana kururuwar ya taimake shi amma ba zai taimake shi ba ko ne kai wa haka ka gama ballantana musulmi kuma kowannen su kaji ya ce wai dan al'umma yake yi a yau babu wata jam'iyya da ba a ga jami'an cikinta da bindigogi ba kowace jam'iyya a jihar kano abinda nake bi nufi da kowace jam'iyya manyan jam'iyyun da suke karawa ANPP a NNPP da APC waɗannan su ne jam'iyyun da suka fi ƙarfi a Kano dukkaninsu an ga wakilansu da zindima zindiman bindigogi wanda a yanzu maganar da muke muku da yawansu ma an kaka masu shi yasa mai girma kwamishinan 'yan sanda da ya zo cikin shawarwarin da malamanmu suka bashi cikin abin da na ɗora akan tawo shawarar bayan duk malamai sun yi kira akan a yi adalci duk wanda ya taka doka doka ta yi aiki a kansa a taka shi wallahi mu mun fi son al'ummar mu mun fi son jihar mu sama da waɗannan 'yan siyasa sama da bukatunsu musamman mugayen cikinsu wanda sun yadda kowa ya mutu in su za su samu kuma ni kadai na buɗe baki na bada shawara na ce ya mai girma kwamishinan 'yan sanda idan waɗanda ka kakkama kar ka sake su har a gama zaben gwamna don mu zauna lafiya don mu zauna lafiya wallahi sun matallahi abin da suke gaya mana yanzu in kuka san tashin hankali da shirin da ake wa zaben gwamna a garin nan abin yana da haɗari bindigogi fa yanzu 'yan siyasa suke mallaka fa kan zaɓe dukkansu kuma ba wanda baya shiryawa wanda yake bani wannan labari ɗan jam'iyyar adawar gwamnati ce ya ce da namun da nasu duka wannan shine shirin da suke yi malamai ku shiga ku tsawatar da al'umma mu dage da addu'a Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya duk mai mugun nufi ga al'ummar mu Allah kar ka bashi dama shi yasa muna faɗa muna sake nanatawa wake da shinkafa ake yi a siyasa amma ka ce za ka yi wata jam'iyya sa ba gidaje ne kai baka waye ba duk inda mutumin kirki yake bi shi ka danna masa ƙuri'a mutumin banza ku ka bar shi ko gidan ku ɗaya domin nagari na kowa mugu sai mai shi na sha kiraye-kiraye da yawa musamman daga mutanen wani yanki da wannan fitinar ta faru Allah ya sani na yi iya bincike gwargwadon iya wanda nake iyawa ba na son in kama sunan wani ɗan siyasa musamman akan wannan domin matsala ce ta faɗan 'yan siyasa i junansu abin da zan cike musu da shi wallahi sun matallahi ku shiga taitayinku inda a ce ma a iya kashe ka a duniya maganar ta ƙare to da sauƙi amma manzon Allah ya ce izal taqal muslimani bi sayfayhima falkatil wal maqtulu fin nari in dai musulmi suka taho mu ga masu biyu ba ruwan musulunci da wa aka kashe da wanda ya kashe manzo Allah ya ce dukan su wuta za su shiga sahabbai suka ce ya rasulullah hazal qatil wannan shi yake kisa fa fama balul maqtul me laifin wanda shi aka kashe sai annabi ya ce innahu kana harisan ala qatil sahibi shi ma kisa ya kawo shi dan bunsuru ne garin barbara ya komo da ciki da haka muna gama ku da Allah ku tsare kanku daga wannan musiba annabi ya yi gaskiya baya karya. kuma duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya wakilta shi ya faɗa ku shiga taitayinku musamman 'ya'yan talakawa da ire-ire na talakawa wallahi ba ta ku ake ba ku ake zigawa ku tafi ku kai hari kar ku gudu ko a mutu ko a yi rai da kun mutun kun gama yawo yanzu dan Allah a common sense hankali lafiyayye wanda ya je dan ya kare wani ubangidansa aka kashe shi shi yanzu za a rantsar da shi kai kuma kana kabari ina hankali yake ana shi yanzu shi da danginsa murna suke kai da 'yan uwanka kuka kuke ko kai 'yan uwanka kuka suke yi wallahi 'yan uwansa wasu ko kuka ba ina ruwansu ma da kai sun ma san ka zo ka yi a iya binciken da na yi ko ina za ka samu a nan suwana ne suka fara a nan suwana ne suka fara a nan suwana ɗaukar fansa suka yi a nan suwana su suka kai hari to shi yasa ina faɗa ina nanatawa domin na gani an turo min ba ina faɗar wannan ba ne don ina tsoron wani saboda abin da na yarda da shi ne na imani da shi akwai mutanen da suka tuturo wasu har a gaya wa lawan tirayon in damu ne da kaza kaza kaza dan Allah ai sharin da shi to akwai wanda kuma suka zo ta sigar hankali da mutunci malam dan Allah ka yi magana ai mana adalci dan Allah magana ka tana kaza to da wanda zai zage ni da wanda zai yi ladabi da wanda zai yabe ni duk ba ku ne a gabana ba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in sa'atun falaha in kai mai kyau ruwanka in ba kai mai kyau ba ma ruwanka amma dai ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali ya yi wanka a ce wasu suna neman mulki kai kana sauriyar da rayuwarka akan neman mulkin su to wallahi ka yi asara ka lalace ba kai wa kanka adalci ba ba kai wa iyayenka adalci ba ba kai wa rayuwarka adalci ba sannan ku waɗanda kuke sawa a yi abin wallahi Allah ba zai sa albarka a cikin abin da za ku yi na mulki ba ba zai sa albarka a cikin zuriyar ku ba domin kun ci amanar 'ya'yan al'umma sun nuna muku ƙauna kun kai su an kashe su ka kashe ɗan wani dan kai ka zo ka gina rayuwarka da rayuwar ɗanka wallahi Allah ba zai kyale ka ba Allah waɗannan 'yan ta'addan siyasa 'yan dabar siyasa na kowace jam'iyya muna faɗa Allah in suna da rabon shirya ka shiryar da su in ba su da rabon shirya ya ubangiji ka tsatsame mana su daga cikin al'ummar mu ba ma buƙatar irin su mun sun ishe mu Ɗan halak kullun jawo al'ummarsa amfani yake ba jawo mata sharri ba amma ba ku da inda kuke da ƙwazon ku ɗau bindiga sai a cikin garuruwanku kun ba mu kunya ba ku da inda kuke da kuzarin ku yi faɗa sai da 'yan uwanku addinin ku ɗaya jihar ku ɗaya kowa yana karya cewa wai so yake ya kare eh, al'ummar Kano hidima amma kuma yana kai ta ana kashe ta in ku jarumai ne a majalisa ya kamata mu ga jarumtaka ku in ku jaruman gaske ne a lokacin da kuka je ana turanci a majalisa ya kamata mu ga ku zakakurai ne alherin Allah ya gaida Nuhu gudaji na kazaure duk da bai koma ba ana ganin bai iya turanci ba amma haka yake dagirawa don ya kwato wa al'ummarsa yanci me amfanin turancin ku me amfanin digirin da kuka yi a kasashen turawa da ba za ku iya turancin ku karɓo mana yanci ba sai ku zo kuna ɗaukan kayan fada kuna tunzura 'yan uwanmu bayan kun sace mana kuɗi kun talauta mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah wannan zaɓe da za a yi kasa a yi lafiya a gama lafiya Allah duk wanda yake da mummunan nufi in yana da nufin shirya ka shiryar da shi in bai da nufin shirya ya Allah sai ana gobe za a yi zaɓen ka ɗora masa cuta ka sa ya kwana a kwama Allah in ma ba zai tuba ba Allah ka kashe shi don mu huta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa